na suna na Amina da ka. wacce kuka fi Mama, ba ma na sai na sa ba na ka lang. suke kallon wasu abubuwa sa san fuskar so ina kira ga yan. da ala da sarka bibiyar siya ta may suna alheri youtube channel tv sannan kuma ina buƙatar dan allah dan <laughs> idan kun kalla kuma da subscribing sannan kuma ku danna mana karara. mun gode kun kallon waƙoƙin hausa da kuma fina-finan hausa masu kyau da zarar mun ɗora in allah da za mu ka ɗora muku masu zafi na gode domin kallon fina-finan waƙoƙin hausa da fina-finan hausa fiye da jaruman fim namiji ko mace ga baki ɗayansu sannan kuma za mu ka ɗora muku fina-finai masu zafi domin nishaɗantar da ku na gode